يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلوا به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a nan masallacin sayyidi abu huraira radiyallahu an nan sakkwato birnin shehu yau maraicin alhamis kotal alaraba ko maraicin talata 25 ga watan ramadan shekara ta 1438 a kalanda hijiran musulunci wanda ya dace da 18 ga watan jun 20 daidai 20 ga watan jun <laughs> shekara ta 2017 'yan albashi sai maza-maza sun kara gaba don sun gana yi ribas da su ai ya kamata ce yi albashi tun da sallah ce ko an yi ko ba yi federal ba yi ba kusan hannun hagu ke tuki yanzu sai a hankali eh? <laughs> ba hmm. ya Allah kai mana muwafaka babu shakka ni ina sake nana ta cewa ni ban ga azumin da a rayuwata nake gani ya gudu irin wannan ba wallahi ba na jin bukatar tafiyarsa ban sani ba ko kuna jin haka kuma amma muna roƙon Allah ya albarkaci abin da muka yi da wanda muke ciki Allah ya nuna mana ƙarshen sa ya sa muna cikin masu samun gafara a cikin sa muna cikin tafsirin suratul mu'minun mun fara gangara zuwa ƙarshen ta kamata ya ce mun kammala ta tsakanin yau da gobe ban sani ba ko za a samu hadara ba ko za a samu ba ko kuma mu so mu karatun suratul nur saboda muhimmancin darussan farkon ta Allahu a'lam mu sai da lamarin zai kasance amma dai da kulli halin 27 insha Allah za mu rufe kamar da duk sauran majalis na mu da tafsir za a rufe shi ma malam Musa Asadu Sunna zai rufe 27 zai rufe na yamma zai rufe na dare sannan malam Idris Ummahati ma zai rufe 27 malam Bello Jega Barkazu Saba shi ma zai rufe 27 malam Ahmad Marafa shi ma a masjidin Namira shi ma zai rufe 27 Eh, wanne ne kuma dr sani jos a masallacin ibn abbas shi ma 27 zai rufe kuma zai rufe na markazin nur shi ma wanda ake da safi 27 so dai a takaice 27 din nan za a ba kowa dama ya je ya gulgulan sallah sai mu shiga murnar sallah ta hakika ne Allah ka karbi abin da muka yi Allah ya sa abin da muka karanta ya zama hujja ne a gare mu kada ya zama hujja a kanmu. za mu tashi kan aya ta 81 da mun so mu koma ma wannan ayoyin guda uku amma mun lura muka yi haka nan lokacin ba zai wadace mu bari mu ci gaba da karatu mu Allah ya sa albarka bal qalu islam qala al-awwal a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا, لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين بل قالوا مثل ما قال الأولون ألا يتي بل بل ونمجنا ita suke ce harfu ka kaga magana sai ka ce a aje ta gefe guda wato duk wannan magana da muka yi a barka gefe guda qalu mithla ma qala al-awwal abinda ke faruwa shine sun yi magana irin maganar mutanen farko kakannin su yadda suka ƙaryata alqur'ani sai da suka ƙaryata littattafan Allah da annabawan Allah haka su ma ne yanzu suka ƙaryata yadda suka ce ba a tashin kiyama haka wadannan suka ce don so suke in dai za a yi to a yi shi yau su gani da idon su <laughs> waye ga abu suna mara na guda ake alkiyama ai za a tattara ne ai ta halitta ai ta halitta ana mutuwa sai an ga mutuwa gaba ɗaya sannan ai tashi dama haka aka ce ba ta ka za ai tashi gobe ko jibi ba قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما suka ce a أئذا متنا shi yanzu idan muka mutu? kun ga dan mutuwa ta yi daidai da hausa mutuwa a hausa ta yi daidai da mutuwa a larabci wani shi ake ce mame tawafuqul lughat eh harshe daidai da harshe naji shekaran jiya malam Musa yana ta kawo muku gurare da Hausa ta daidai da Larabci yace ko Hausa asalin ta ba daga Larabci ne <laughs> wannan nazariya ba ta da karfi tsakani da Allah domin da wuya a ce babu Hausawa kafin zuwa addinin musulunci ko kafin zuwa Laraba akwai su to da wani yare suke magana amma akwai da ke ce mata wafuqul lughat yau da gobe wasu harsuna akwai i'ara ko isti'ara akwai aron kalmomi kamar yadda akwai aron ibara ita kanta jumla musamman wani karin magana a larabci sai ka iske an hausantar da shi da sauransu haka kalmomi amma akwai abin da ba ma aro ba ne abin da ake aro shi ne wanda da babu shi Kun ga duk abin da bature ya zo da shi za ku iske sunansa na turanci ne muke mani mota kalmar turanci ce injin janareta talabijin intanet bokiti kun gane to shi ko addini da ya zo mana da larabci duk abinda babu da shi suka sallah zakka hajji addu'a kun gane duk kalmomi ne to nan ake aro amma in ka an ce maut aka ce mutuwa to da ba mu mutuwa kafin laraba su zo tawafuqul lughati haduwa ne akwai da yawa kalmomi suna haduwa wani lokaci suna haduwa saboda kusance su kamar yadda na taɓa ku bayanin banto languages اللغات البنتوية wanda aka ce asalinsu min al-aqzam wasu gajejjerun mutane da aka yi a East Africa to kabe yarensu ne ya barbazu, ya yi rassa na aka fidda Amharic na aka fidda Swahili na aka fidda Hausa na aka fidda yarurrukan Africa da yawa to za ka iske suna da kama a wasu kalmomi in yanzu ka je Tanzania sai ka ja ce nyama nama kenan nyama kaga ai duk kallon guda ce kawai sun sauya ta ne to saboda asalin guda ne to amma kun da asalin ma ba guda bane amma Allah ta'ala sai sa ai tawaf kaman baba can inda yazo sharin kalman baba baba a tuko <laughs> ko ci ko ne yare na da baba ba larabci kadai ba ba turanci kadai ba saboda me saboda in yaro ya tashi kalmomin da yake fara furta kenan baba mama saboda su ne al-hurufu shafawiyya su ne suke da saukin fara faɗi baba mama wani zai fara tata jaja kalmomi da irin waɗannan to sau da haka istilahi ne na in yace baba sai baban sai yake nufi in yace mama mawar sai da haka kowane yare akwai baba akwai mama ba aro ba dole ne sai an roshe mu da harshen mu mun koma ba ko da ni ba bahaushe bane kawai ina ina kariya abin da muka koya ne iyayenmu zuwa suka yi nan suka suka koyi Hausa ko in aka koya masu hausa suka bari muka iya ta har yarenmu na asali ya bace eh ya bace mana mu kaje wani fulla ya ce yana nan har yanzu can gare ku yake na je gombe 1989 na ɗan yi zama na wani lokaci akwai wasu ɗalibai na anan yanzu wanda na koyar da su hurufin hijaiya a lokacin alifin ba'un ta suna nan cikin ku yanzu haka to to sai sai ina ina dan sa kayan fulani haka duk inda muka je sai a fulatin sai da sai sai ya rika kada kai kawai dai abinda bambanta ba lokaci ina ina dalibi a Sudan na zo hutu ne shine malam Bello Doma in yi fulatin ce fulatin sai in yace Sudan jangata, to shi kadai na rike Sudan jangata, a Sudan yake karatu ba haka ina yin casu don mijangata, jangata ni ma na ɗan sauya ƙalu a idan mitna suka ce wai idan muka mutu wa kunna turaban muka koma ƙasa tun yanzu in ka buɗe ƙabirin da ya shekara ɗari ko ƙashi ba za ka gani ba ɗiya koma ƙasa suka ce to duk bayan wannan wa izaman muka zamo ƙasusuwa ai ƙashin ma zai rudin da shi ma yau da gobe zai koma fari ya koma alli ya zama tuka za a cin masan da ko masu wasansa babu abul baka'in randi yana cewa sir in istata fil hawa'i ruwaidan lakhtiyalan ala ibadi sahi hadhi quburuna tamla'u al-ardh fa ayna al-qubur min ahdi adi hayake cewa abin mal ardu illa min hadhihi al-ajsadi duk inda ka duba akwai kabari wurin sun bace ne in ba ka ba duk wanda kace ya gwada maka kabrin kakansa na bakwai bai sani to tunda baka sani ba ina yake suna nan cikin duniya sun barbazu to amma in ka tona wani ba za ka gani sai suka ce to tunda haka ne a inna lamabrusun shin wai ko za a iya tayar da mu suna musu iyawar ne fa wai Allah yana iya da mu bayan mu rududdige shine a suratu yasin Allah ke ta wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم يا دان ادب يا بغا ولا مثالي كچا وي ذا اسوفا ذا ابن ذا ردبجي ذا ذا اشق قبري قسا تا تشيني برغو يا جراري قشي يي سنني يا نركي يا زمو علي يا بنتكا يا بي suka ce wai ko muna iya tada su Allah ce wani sai halka shi wannan mai maganar ya manta yadda muka halice shi ai ba haka aka ganshi sabgegin kato ba ko ba haka ba in bi tsitsi ya fara kuma yadda ya fara din wani digo ne da ko ganin sa ba a yi a hankali a hankali a hankali muka yi ta sa har ya zama jinjiri yana kuka bai san abin da yake ba haka muka yi tare su har ya fara zama ya fara iya rarrafe ya fara tafiya ya fara koyon magana ya fara tata ya fara cin abinci har ya zamo yanzu yana iya dambe da mutane to wai shi ne yake ganin wai in ya mutu ba za mu iya sake mai da shi ba ai ko bai mana adalci ba bai ma Allah adalci Allah ya ce laqad wa'id suka ce laqad wa'idna nahnu wa aba'una hada wannan alƙawari an yi ta mana an yi taima iyayen iyayenmu min qablu tun kafin haka in hadha illa asatirul awwalin mu muna ganin wannan kawai tatsuniya ce labarai ne na raha da jin daɗi na mutanen farko amma kowa mutu rayuwarsa kowa mutu ya ƙare daga duniya sai ka kaduna to ga wata tambaya Allah ya ce ga tambayoyi ma jere Allah ya ce ai musu قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء ولهم ويجيب قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون الله يتي بل قالوا مثل ما قال آه قالنا كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون من ذا الله كتنبيه سكتي لمن الأرض وعد كسا أكون ذي بوك غباية تتاوتي yanzu nan sai ka masu tambaye da zaka kure shi ko ba haka duk da ƙauyukan da ke kewaye da shi wasu ya sani ba duka sai Allah ce wa man fiha wanda ke cikin ƙasar kuma nawaye akwai wanda zai ce nawa ne in ya ce naka ne sai a ce to tun gamma dubu mutum nau ka halitta cikin ta shi kenan bai sani sai ce bari a tambayar hakimin gari ko hakimin gari in ba rajista gari bai sani Ba haka Allah kaɗai shi adda halitta kowa bai musu wani Allah adda ƙasa shi adda duk abin da a cikinta na halitta wadda kake gani da wadda baka iya gani to ba musu za su yi ba don rububiyya ce sai kuluna lillah za su ce na Allah kul afala tazakkarun kace to ba kuwa aztuwa ba ku zikir ba ku faɗaka ba ku koma da hankalin ku yi nazari in dai Allah adda kasa da wanda a cikin to me Allah ya anta bauta mashi kadai dan za ka gane mutanen nan fa suna da sauran fikira kuma yana daga cikin babban dalilin da yasa Allah ta'ala ya saukar da addini a wurin su duk da zaman su jahilai saboda suna nesa da hadara suna nesa da wayewa ba su da ci gaba na duniya amma ba su da wani wato ainihin mane ba su da wani dalili da falsafa da amfani da hankali mai zurfi wanda da hana su karɓa addini ma'ana ba su da wata falsafa tare da su ba abin da ke gurɓata addini kamar falsafa iya iya san iya yi sanin gari ka gudu cewa kai kana da dabara da ka fishe ka so su tun da farar takarda ne da an yi rubutu falilai da haka da zo, da dama ya tarar da su akan fitra kulli man al-ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sai quluna lillah basu da jayayya rububiyya gaba ɗaya ba su da jayayya gaba ita su da su ita ce yanzu ni ni yanzu gunni na ni in je wurin Allah kai tsaye wani nan ina laifin dan samu wasu in dan laba gare su kai da wurin Allah babban shi ba su ke wato tsananin ganin girman Allah ne yasa suke ganin bai kamata su ce wurin Allah ba don me don a wurin su karamin talaka bai iya kai ga sarki saboda ka sai suka kwatanta Allah da sarakunansu na duniya alhali shi ba haka yake ba shi sarki na duniya ganin ka yi sanda aka haife ka ko labari ba bashi ba sai da ka girma ma ka fara zama mai amfani sa ne fara ganin ka shi ko ubangiji shi ya halicce ka kuma da kudurarsa da da iradarsa yana sane yayi ka don yana son yayi ka kai bawon sa ne abin kauna a gare shi yanayin da kake ciki na rayuwa wannan haka ya tsara maka ne amma wani bai fika a wurinsa ba a matsayin ku da bayi Abin da zai sa ya fika ya fika neman kusanci da shi to kuma abinda Allah ke so kowa yake shi yasa ma'aure za su canza ranar alkiyama qul man rabbu samawati as-sab'i wa rabbul arshi al-azim tambaye su wane ne ubangiji mahalicci mamallakin sammai guda bakwai wa rabbul arshi al-azim wane ne ubangiji mahalicci mamallakin al'arshi babba sai quluna lillah na Allah ne ba su da jayayya wul afala tattaqun kace to ba ku jin tsoron Allah a ce Allah shi ke da sama bakwai shi ke da al'arshi mafi girma amma kuma ba ku bauta mashi anan wasu malamai sun shaki ƙanshin addini a cikin Qurayshawa ta ina da Allah jama'a sama da muke gani ɗaya muke gani to ya faɗa musu bakwai ne dole akwai wani musun addini da suke akan shi wanda ya ba su labarin sabai guda bakwai dole ba wata kimiyya da za ta sanar da su in ba don haka ba da ya ce kulmar musamman samawati sanar su cewa ah, labu guda mun ka gani kawai haka ba amma sun yadda bakwai kuma sai ya kulu. lillah za na Allah ne kenan sun yadda sammai bakwai ne kuma Allah an da su to wai faɗa musu sammai bakwai ne shi yasa akwai sauran addinin annabi Ibrahim a tare da su duk da ke sun gauraya shi da shirka da son zuciya ita ma shirkar gaskiyar magana a makka bata daɗe sosai ba don wanda ya zo da ita ma ko ya yi zamani da manzo Allah ko ya yi kusa ya zamani da shi kaga ba ne. ya sunansa amru ibn luhay al-khuzai manzo Allah ya san shi amma dai ina jin bai riski musuluncin ba amma dai manzo Allah ya san shi to kun ga tun da ya zama da manzo Allah ya nuna kusa shine mutum na farko da ya zo musu da bautar gumaka da kan sukan ɗibi duwatsun harami su tafi da su ƙasashen waje in za su harkar kasuwanci da sauransu suna neman tibarraki da su amma dai a girke gunki a roƙe shi bukata da sunan ya kai bukatar ga Allah Allah ya biya to sai amrul hayy ne ya fara yin alkhuzai shine manzo Allah ya ce na shi yana janje su cikin wuta ya assasa barna mai yawa wanda har yanzu ba a gama kankara ta kankara sama da dubu da ɗari haka kuma kaga sun san Allah yana da al'arshi don da aka ce man rabbul arshi rabbul arshi da sun ce sai kulu Allah ce sai kulu na lillah sun yadda da Allah na da al'arshi ko duk wannan irin labari ne na gaibi da annabawa ke bada shi in ba ka ba wai san Allah yana da al'arshi al'arshin nan kuma ne sakful makhlukat, shine ne a'alal makhlukat wa a'zamul makhlukat bil itlaq ba wani abin da Allah halitta wani ya girman al'arshi babu shi wannan ƙasar da muke kanta duniyar nan ta ba ta kai girman taro a daji in ka kwatanta ta da sama ta ɗaya ba to sammai bakwai gaba ɗaya da ƙasai bakwai gaba ɗaya ka dunkule su ba su kai girman taro ba in ka jefa su ƙarƙashin kursiyu wurin aji ƙafafun ke shi kuma kursiyu bai kai girman taro ga al'arshi ba in ka ce a ce ka ce ka jefa taro a daji yanzu masallacin nan kawai a yadda taro a caka neman shi ba wa ina nufin nan mihrab duk filin masallacin nan gaba ɗaya har can waje to ba ku san taro ba ko kun san kadago kwandala ita ma ta fara bacewa yaran mu nan gaba ba za su san ba mu mu muka san taro mu muka yi kashin taro da jin 73 aka kashe shi mutum nawa ke mutum nawa ya kashin kuɗi na jin 73 a cikin su daga hannu mu gare su don in san suwaye tsara na don dai na kashe kwabo mai kusuwa kwabo wanda ake kwabo mai mai huduwa na kashe shi 73 aka daina amfani da shi ina suke ku ga hannu mu gani bane daya biyu akwai su ba a rasa sai biyu ne uku ha ina san a samu subhanallah to Allah ya gaje mu su fa fara kama muke in dai irin wannan taro a cikin ƙararraki na mutum uku ne ai akwai matsala eh mun fara gargara kenan mun kusa da taya to wallahi ku yi niyya akwai karatu sosai wannan kujerin kun mun kusa mu daga musu dole ku samu wanda za su hausa su ci gaba da karantar da mutane ku tsaya ku yi karatu na tsakani da Allah karatu na tsakani da Allah ko ba a yin sa da irin kawai bibiyar kasa-kasai da intanet da sauran sai an gurfana gaban malam an girki littafi an karance shi ba wannan karatu da kanta ba sai kun je gaban malamai kun yi karatu sai ya zan zaka sa littafi daga bangon shi zuwa bangon shi kowace kalma ka fahimci ma'anarta da sirrinta in baka gane ba za ka tambaye shi in ka sauke littafai da yawa a haka a kowane fanni ka samu wani ɗan ƙarami ka riƙe ma'ana ka haddace shi ko ka goge a cikinsa in so sabu ne ma ka haddace a aƙida kana da matani a usulul fiqh kana da matani a hadisi kana da matani a musqalah kana da matani sannan a fiqihu kana da ƙarami ko da a halari ne na fiqhul malikiyya to in ka haddace irin waɗannan sannan ya zan sharhoyin su ka karanta gaban malamai to sannan sai ka fara ilmul ittila ka fara tawassu ka fara shiga sahaba na ne kana wuni ka dauko fatul bari ka karanta wannan ka dauko majmu'ul fatawa ka karanta wannan ka dauko Sayyid alamin nubala ka karanta wannan ka dauka karanta ar-risala ta imamu shafi'i ka zo ka karanta al-um ka shiga cikin mughni na ibnu qudama al-majmu' na nawawi haka to cikin wasu 'yan shekaru sai kaga ka fara shiga cikin ɗaliban ilimi masu hazaka la yunalu ilmu bi rahatil jasad ba a samun ilimi ana bacci ana hutawa ya rubata hankalin dare yawa duk wanda kaji ya suna an san shi ko a menene sai ne shawuya ba a ilimi kaɗai ba a duk wani fanni sai an shawuya shine mai mai mai abin nan mai ta'alim yake cewa a tanala al ilima? إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتنقيل أستاذ وطول زمان وصبحك سكعدة شمال ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وإنشاد أستاذ وطول زمان معنى سديني ذكاء دولك ذنبي بصيرة basira kuma akwai mauhiba ta Allah yaran ka biyu tagwaye aka haifa za zaka ga wannan ya wannan basira ko kuma wa da kade zaka gani wannan ya fi tashi da wayo akwai muktasar da na cewa kana samun basira da kulawa da mai da hankali ni kun ga Allah ya bani basira ga karatu alhamdulillah ba alfahari ba da yawa abin da karanta kamar photocopy za ake a cikin kaina amma Allah ya sa takwali nake matuƙa wajen rike sunayen mutane to wani lokaci in ka zo ka faɗa min ce sunana Haruna Musa sai ce to mala Haruna Musa ka zo lafiya madalla to mala Haruna Musa ya mutanen garin ku madalla to shi kenan yanzu mala Haruna Musa yaushe zaka in yi ta maimaitawa in yi ta maimaitawa sai ka ga na rike to in ba haka ba fa sai ka daga bayan kwana uku in kada sai ce wane ne wannan ban gane ba ban gane ba to akwai bukatar sai kai ta kokari kai ta maimaita abu kai ta concentration shine tarkiz har ka iya wa hirsun dole zan kana da kwaɗayi kana da sha'awa dukkan ku yanzu kuna kwaɗayin karatu ba da ka baka tawa nan don baka san in baka nuna sha'awa ga abu baka yi to amma duk da haka babu gane kana da kwaɗayi sai ya zan ƙur'anin ka gaban ka yake kalma kalma ina faɗi kana biya sannan shi ya nuna kana da kwaɗayi sai ya ce wa gurbatun sai ka bar gida kuna ko ka zo ka yi tikafi masallacin abu huraira dole sai ana kaurace ma gida da iyali amma in kullum kana cikin cuɗanyuwa da mutane bayan ba san da karatu zai zauna maka a da duk wanda ya karatu garin su kaɗai abin aibantawa ne mutum guda ne ya tsallake wannan gada a tarihin malaman ilimi na duniya shine imamu malik bai je ko ina ba amma kuma kowa ya sakan masa amma duk wani malami da kasan an faɗe shi daga tabi'una har abin da yau baya to ya yawo garuruwa ne muka akwai hadisi guda da shi shu'abatul hajjaj ya zana ya je neman sa gari kaza kaza kaza kaza da muka kirge muka samu sama da kilomita 4400 yana neman hadisi kwaya guda haka malaman lugha suke yawo neman fassarar kalma ƙauye ƙauye sai ka ga ya ci kilomita 800 wajen neman fassarar kalma guda haka aka yi karatu a da amma a yau gurba ita ce uzla keɓancewa sai ka zama irin imamu zuhuri zuhuri matarsa sai da ta kai ƙarar saurin sarki ya ce baya kula da ni baya da aiki sai karatu ya shigo karatu ya fita karatu ina ka je makaranta ina za ka na makaranta aka yi sulhu tsakanin su aka ce to yanzu dai ya za a yi kaga mace guda gare ka kai zuri malami imam malik yaro shekara ta 120 ya girbi malik da wajen shekara 50 don ko da ya zo madina ba malik yana yaro ƙarami ƙwarai da gaske amma lokaci ya hada ce hadisi saba'in sai shi yana gani ya yi ƙoƙari shi kuma zuri yana ganin ƙallal haif yaran yanzu sun lalace eh, yanzu wannan cikin ƙudin furciya <laughs> to aka ce mata guda gare ka kuma Allah ya baka iko yin mata hudu don haka a kowane kwana hudu ka bata guda ka dauki uku zai ce to shikenan yaya za ka in in lo in ranar ta zo za ta yi ado ta ki kulliya ta yi komai wanda ake wanda ake yi don a jawo hankalin namiji yana shigowa sai sai ya zo kai masha Allah ai baki sani ba yau da muka je makarantar malam wani fa haddathani an fulan qala akhbarani fulan an fulan sai kawo hadisi summa akhbarani fulan an fulan an fulan bi mithlihi wa haddathani fulan an fulan bi nahwihi yace ni wannan firar ka bani gane ta yace wallahi ni ko ita dai ne iya duniya hirs wa gurba dole ne yanzu kana cikin jama'a amma kana da lokacin kanka in ya zan baka iya samun akalla daga la'asar zuwa magrib ka ware ka shige wani wuri ka rufe kai kadai kai karatu la baka zama malami har abada ba za ka zama malami ba baka lokacin kanka wani fa in ya zo yanzu in in riyadu sali nake karatu inda karanta aka rufe an tafi shike nan an gama tafsirin Qur'an da in muka yi mun gama shikenan ba zai sake biya shi yasa ba a dawowa kun ga ai ban da ba da tambayoyin ku tun da azumin ne shiga har zuwa yau wallahi har yau babu tambaya guda wadda ta shafi tafsirin da muke cikin sa na mana akwai yau tambaya kwara guda da aka aiko shi kuma yana neman ne wasu ayoyi a suratul nisa'i kaga ba inda muke bane shi sa kuma ban cika damuwa da kansa saboda me abinda amfanin tambaya karatun da akai baka gano da baka yi tambaya a cikin ko kuma ka gane kana son ka ƙara ganewa ko ka gane kana son a ƙara faɗaɗa bayani a faɗaɗa ilimi a ciki labudda min al-ghurba sannan sai ce ghurbatun wa talqin ustazin bulga to ra'ayi biyu ne bulga ghurba bulga tana nufin guzuri dole ne sai kayan ilimi tanadi wani zai bugo daga samina ka gafar sama yana so yanzu, zo in yanzu in zauna yin karatu ɗinka in ce to me sana'a ka sai sai fara susa kai to baka da sana'a ka zo ni dan ci da kai dole sai ka samu abin da za ka riƙe wanda da shi za ka kama to kar karatun kuma ya kai wani wuri wani ya je ce to a shi ke yana da sana'a zai yi sokoto to kuma in za ka zo sai ka zo da taskiya ta malamin garin ku wanda na sani ya eh, don an wuce lokacin da kawai za mu ɗauki mutane mu hajji cikin gidajenmu da sentas ɗinmu ba mu san ko su a ne ba ka samu wani malami na sunna a garin ku ya baka takarda cewa ya zuwa ga Dr. Mansur Sokoto wannan almajirinmu ne mun san shi mun yarda da shi a taimaka masa sai mu baka wuri ka zauna kai sana'a kuma kai karatu su malam Idris suna nan suna ba da karatu su malam Abdul Qadir Bilal suna nan suna ba da karatu malamai da yawa a cikin gari sai mu haɗa ka da su sai kai ta karatu dan namu da muke bayarwa kuma sai ka dan haɗa da shi kai kai guzuri ya zama ainihin wato ainihin tsaraba karawa wa gurbatin ko wa talqinu ustazin dole sai kai karatu ga malami ba yadda za a yi kai karatu kai kadai ka gane shi don haka wanda littafinsa shine malaminsa to bata ta fi kusa da shi bisa ga shari'a amma idan malami ya dora hannu kuma sai ka je ka ci gaba sannan ce wa tulu zamani da tsawon lokaci kar ka dauka wai rana guda ake zama mala rana guda ake karatu wahala ake sha dadewa ake ana yi amma Allah na iya samu lokacin ka albarka zai cikin takaitaccen lokaci kai karatu mai yawa kuma mai amfani wannan galibi saboda ikhlasinka ko saboda kaifin basirar da Allah ya baka ko saboda tsananin nacewa da kake ko saboda addu'ar iyaye akwai addu'ar iyaye tana tasiri kai har kwarai da yasa ku tebe ayyan ku addu'a su yi albarka tana tasiri akan su ba karamin tasiri wasu alkhairorin da muke samu muna mun yi amanna cewa sadaukarwa iyayenmu ce wani abin mu ba Allah ya bamu, tun tunda yana haka ne wani abin kuma addu'o'in da suke mana ne Ba haka mu ba mu ci gaba da yi ma'ayyan mu Allah ya musu albarka to amma dai tulu zamanin din nan kar ka ɗauka wai nan take farko inda Muhammadu Al-Ghazali yake cewa yace yace a Masar muna da wasu matasa cikin kwana hudu suke zama malamai ran talata suke zuwa makaranta ran laraba su har da ce yace alhamis su fara yawo wa'azi ran jin su bari suna zagin mutane su ce kowa bai iya ba wato dan kankanin lokaci sai ka ga yaro ya kai ya fara cin cin mutum musamman irin zamanin da na yanzu na social media da su kowa na da mimbari da a yi da a sai yin limamin juma'a ke hannu bari ko to amma yanzu kowa na da mimbari mimbarin facebook ma wani ya gani juma'a da yanzu wanda ke da page yanzu ya shafi na akwai sama da mabiya sama da dubu tamanin masu following ɗin shi dubu tamanin kaga ba kowane masallaci za ka tara mutum dubu tamanin to ko ordinary page gare ka kana da normal profile kana da mutum dubu biyar kila a whatsapp kana da group goma kowane group yana da mutum 261 sannan 256 kaji mutum 2260 sannan ana ɗaukar magana ka ana watsa wasu groups sai yanzu kowa na da mimbari to ya kamata a ji tsoron Allah kar mu rinka wasa da addinin Allah kai ka san baka goge a cikinsa ba ana samu wannan yan boko sun sori to sai ku yi hakuri sai kaga dan boko ya karanci economics ko ya karanci motor mechanics ko ya karanci law wannan na turawa ko kuma likita ne ko makamanci wannan ya faɗo ba ilimin addini daga sama da ra'ayoyin shi na boko sai ta justify da cikin addini zai ta wasa a cikin addini mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah karka yadda kai magana a fannin da kai baka san shi ba a ilimin ma fanni fanni ne abinda ka iya ka karantar da shi kuma ka ji tsoron Allah a cikinsa karka sa zuciya don so da yawa ilimin kuma ana sa son zuciya a cikinsa amma dai abin da ya fi damu shine cewa kowa da ruwansa al'amarin addini yanzu na ɗauko wata matsala nan da ɗame da ita gardama ku yanzu da mutum saba'in za a samu ku kowa sai ta albarkacin bakinsa amma da zan ɗauko a eh, rawdatu ɗalibi ko hajjus salikin ko wani littafi in ajiye in bude shafi in ce sadara uku na farkon shafi nan duk Allah karanta kai da shirin su cikin 70 din nan bakwai ba su iya ita mutum 60 su zube 63 bakwai din nan da ƙara za su to duk ya aka mai da addini haka yanzu wannan aikin na rikodin da masu kyamara ke a ce mai kyamara na da uku da sai a samu wani ya hau kawai ya ci gaba da rikodin ana haka nan sai ka samu tunanin ko ni karancin sa a gwada maka nan ne on nan ne off nan ne zoom in zoom out ko ba haka ba nan ne kaza nan ne kaza ga yadda ake so in ba haka ba sai ya dauko hoto ya ya dace goshin yayi kokari ya dace da shi ko ga yadda ake saitin murya haske ga yadda ake so ya kasance ba ku je yanzu ina ce musu kana samu inuwa ba eh experience da nake cikin aikin ne yau da gobe kun san kungiyar yan jarida ta jiha ma ta yadda ta bada membashi saboda yau da gobe zama da yan jarida Allah tabaraka ta'ala ya ce kul man bi yadihi malakutu kulli shay fazo Allah ka tambayi quraishawa ka ce wane ne yake rike da mulkin kowane irin abu malakut mubalaga ne na mulk to kuma Allah ka aike da malakut saboda shi ke da sama da ƙasa ciki da waje babba da ƙarami na sani wanda muke gani da wanda ba mu gani na sani wanda muka sani don da mu sani ba na sani da mu da abin da muka mallaka da wanda ba mu mallaka ba don na sani to shi ne malakutu kulli shi ulban ya ne malakutu kulli tambayi su wake da iko da mulki da komai da komai sai yadda ya so ake yi wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi kuma shi ne wanda ke kare bayansa ba wanda isa masa wata kariya in kuntum ta'lamu in kun sani ku faɗa ne sai qulu lillah za su ce baka Allah ne Allah Allah wal fa anna tusaru kace to ya ake muku dibilwa ya ake muku badda sau ya ake jirkita ku anan ana ce ku kuna yin abin da bai dace ba bal atinahum bil haqq Allah ya ce a'a abin da ya faru dai mun dai zo musu da gaskiya wa innahum lakadib su wallahi masu karyatawa ba wai gaskiya ce ba su sani ba karyatawa suke yi saboda kawai sun tarar daga iyayen da iyayen suke yi kuma suna ganin faduwar girma ne su bar abin da iyayen suke yi su kama wani sabo na daban to wannan shi ake ce mata kalidi ta kalidi kuma babban dalili ne da jagora na halaka mutane Allah kai mana gafara mattakhadha Allah min waladin mattakhadha Allah min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah idan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa اتخذ الله من ولد الله بيري كتابا مي كنتي من من بيانية هكا ني ايه انجبا تمهيدية تو بيري تساشا كتابا كده بيري تو ولي بانجري كتابا ولي بانجري كوي هكا ني جنسية جنس الكتاب من ايه yadda ya san ma'anar amma ya kasa gano kalmar istighraqiya kake so kace ko ba da cewa Allah ya mattakhadha Allah waladan Allah bai rikida ba yayi ba matsala to da yace min waladin usas ce za'ida mawul kutubi yayi wani yace kana sake cewa cikin Qur'ani za'ida babu za'ida cikin Qur'ani sila ake cewa dan kace za'ida kamar shara kenan babu shara babu bola cikin Qur'ani da hadisi duk wanda kaje ce bola Qur'ani da hadisi batacce ne babu min anan sila ce listighraqil jins wai min waladin min ayi waladin la sama samai wala fil ard asar bai da kasa bai da ba inda yake da wa ma kana ma'ahu min ilah kuma ba wani abin bauta da a tare da shi akwai aliha da yawa amma dai ba tare da su suke ba su iya shirka da shi ana bauta musu ba bisa haƙƙi ba me yasa mu muke riƙon ɗiya don me muke so yaya don su taimaka mana good kana son ɗa don kana ganin nan gaba za ka tsufa in ka tsufa za ka buƙaci mai taimaka maka wanda na siya abin da yasa ake ƙarfafa auren wuri in ka yi aure da sauran ƙurciyarka to ɗan ka zai zamo kamar ƙaninka sai ya zamo lokacin da ka manyanta shi kuma yana da ƙwarin da zai taimaka maka to amma kuma ma lokacin da kai haifuwar baya-baya shi kuma za ka samu ƙananan yara matasa waɗanda lokacin da tsufan na hakikan ya kama ka za su taimaka maka to muna son ɗadon wannan shi kaɗai ne eh wannan yana cikin taimako don ya zama taimako eh don ɗebe kewa shi ma taimako nau'i ne na taimako eh dalla mala zaruddin ya kawo wani yace dan kada zuri'an ka ta kai don kana son baka kana son kai gobe a fade ka to in ba ka dan me yasa yaro karmi sai ya ce ya koma to ba ka to in ga in ba ka girma kana zabgege da kai saurayi amma baka yi aure ba ka mutu baka haihu ba sai mu ce Allah sarki ya koma ya koma shikenan an daina magana ka to ba shi yasa mutum ke so ya ga ɗansa ba to in ka ga ɗan ma in so sabu ne kuma ka gaji ka, wato zu kana da jil biyu kenan ka fi samun tabbacin lallai na da shekara ɗari uku ma sai an faɗi suna sai an ce zuri'an wane to wannan su ne manya-manyan dalilan da ya sa mutum yake rikun ubangiji yana da wannan shi da mun baya gushewa baya mutuwa bale ya jira a lokacin da baya nan a ɗansa? sannan bai bukatar taimako kowane iri mutum mataki-mataki yake soyayya har ya kai ga sunna an ce in ka girma abin da kake fara so muhalli mutum yana so ya mallake ƙasa to in ya mallake ta a hankali sai ka ga yana so ya yi shukoki a cikin tattare ko ya noma ko ya sa itatuwa kun gane ko daga nan sai ya fara tunanin dabbobi sai ga yana kiwon kaji har ya fara awakai har su zuwa shanu da sauransu to daga nan fa yanzu ya zan magidanci sai fara tunanin da? kuga ya fara daga daga sandararren abu jama'at ƙasa kenan har ya zo zuwa ga nabat tsire har ya zo zuwa ga hayawan sannan ya zo zuwa ga insa to kun ga Allah duk bai da wannan dan bai da bukata da ko guda saboda haka battaka Allah min wala Allah bai riki kowane irin da ba shine fassara min wala kowane irin ta wa ma kana ma'ahu min ilah kun ba kowane irin ubangiji tare da shi idan la zahaba kullu ilahin bima khalaq da a ce akwai wani tare da Allah a ce wani yayi sama wani ya yayi ƙasa to la zahaba kullu ilahin bima khalaq da kowane ya rika nashi wala ala ba'dhum ala ba'd da ɗayan su ya ƙware rinjayi ɗaya kamar da indiya yake tunani akwai allah sama akwai na ƙasa akwai na ruwa akwai na wuta akwai na zafi akwai na sanyi akwai na duhu akwai na haske akwai na mutane akwai na dabbobi akwai na wannan akwai na wannan baka san ko ubangiji ne ga indiya ba wata ran da na haɗu da indiya a jirgin muna tafiya da ya fara lissa ta wala sai da kai na ya ci saboda magana ba ta ko dauka gudun nake jirgi ya watsi saboda irin girman shirkokin da shi fa yana bani labarin addinin sa ne wanda ya imani da shi kuma rabe rabin ɗan Najeriya ne don babansa lokacin ABU yake koyarwa an da bai shi dangane da aure yace eh an yi neman auren sa an neme shi aure shi an neme shi Kusan su mace ke nema suke da auren da da polyandry mace za ta nemi namiji biyu uku ita za ta an biya masa sadaki yanzu shi ya karɓi sadakinsa daga matar da za ta aure shi <laughs> Allah mun gode ba <laughs> to Allah ya ce wa ma kana ma'ahu min ila ko wani irin ubangiji babu tare da shi idan la zahaba kullu ila bima khala yanzu in an ce sama Allah ta daban kasa Allah ta daban to ƙasa ba za ka buƙaci ruwa ba to ya za ta yi kenan sai allon ƙasa ya nemi allon sama ya taimake shi to daga nan allon sama zai yi ƙware ya burkushe shi Shi ne wala alaba ba a guhun ala shi kuma misali abin nan allon sama ba zai buƙaci halittun da ƙasa su ɗanyi sabin ɗin shi ba to ya zai kaga sai ne mai agajin allon ƙasa to daga nan sai Allah kasa shi kuma sai ya faɗa da sai Allah ce bai yiwa halitta dole zan guda ke mallakin ta wala ala ba'dhum ala ba'd Allah ya ce subhanallah sarki ya tabbata ma Allah wannan ba ta yi wa amma ya sufu da abin da suke kwatantawa alimul ghaib Allah shine masanin gaibi was shahada shine masanin karara wanda zai ta to inda ya san boye ai dole ya san fili a ba lalle bane tunda ai ubangijin namu gaib ne shi ma ko don aka ce Allah ya san gaibi aka yi shiru sai wani ya dauka ai to gaibi can wanda a tare da shi wanda ba mu sani ba amma mu bai san da mu ba sai ka ce alimul ghaib wa shahada gaibi biyu ne ghaibun mutlaq wa ghaibun muqayyad yanzu ni na san cikin masallacin nan ba wutar defa generator ne muke aiki da shi haka ne ko ba haka saboda gashi na gani duk fankokin nan kuma janareto kare fankokin nan ba su aiki fitilu ba su aiki duk ku da annan ina ganin ku na san da ku amma yanzu masallacin wannan na gidan a cire yasu nan masallacin zaid bin thabit me ake ciki a can ban sani ba amma wani na can yanzu shi ya san abin da a can wurin kaga ashe ni gare ni gaibi ne amma shi gare shi ba gaibi bane to gaibi shine gaibi muqayyad Shi ne wanda ni ban sani ba amma wani ya sani to abubuwa da yawa haka suke gare mu gaibi ne gare mu amma ba gaibi bane ga wani ni ma in abu gaibi ne gare ni yanzu in an jima ba gaibi bane gare ni bai yanzu da zan tashi in sallar magriba kaga kuma ya tashi daga gaibi yanzu na ga yanayin wurin kun fahimta to wannan shine ghaibul muqayyad amma ghaibul mutlaq shine ma la ya'lamuhu ahadun illa Allah Shin Allah ce wala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa ma irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi da. gaibi mutlaq shine abin kamar a ce gobe za a yi gobe kowa bai sani ba sai Allah to shi ko Allah bai faɗa ma kowa sai wanda ya zaɓa daga cikin manzanni sai ya aiko masa saƙo ya aiko da 'yan rakiya escort security su zo sai saƙon ya isa gare shi don shi ya sani idan ya sani wannan abu ya fito daga gaibi mutlak ya dawo gaibi mukayyar har yanzu akwai sauran gaibi mutlak wanda Allah bai faɗa ba kowa ba shi yasa ku dubi girman manzon Allah amma yana itirafi cewa akwai sunayen Allah da shi ba bai san su as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي annabi yana tawassuli da sunayen Allah yace cikin su ina tawassuli da sunayen da naka ne kai ka sa makanka suna da su ko kuma ka sanar da wani bawa daga cikin bayanka su ko ma ka bar abinka kowa bai sani ba kai kaɗai ka san su to iya zan da cikin sunayen Allah akwai abin da ko annabi bai sani ba to waye sai ya karce nan abinda kowa bai sani ba da haka masu cewa annabi ya san gaibi duk abin da suka gaibi mu kai za su kawo don gaibi mutlak bai san shi ba sai ce to ai ya da labarin abubuwan da za su faru karshen zamani eh saboda an sanar da shi saboda an sanar da shi ya zama gaibin mukayyad muna iya maka tambaya goma nan take baka iya bada ansar su in kace annabi ya san gaibi mutlak sai mu ce kenan wahalar da mutane ya san sarkan na na aisha tana karkashin rakuninsa yasa aka ji ana ta yawon nema sai mu ce don me ya kwana hamsin yana gaba da matarsa akan kazafin da an kai mata bai san ta ba sai da qur'ani ya sauka duk wannan kwana hamsin ya san ƙarya ake mata pretending ne yake duk da gaida gaisa ne ta bai Fakat abuwa da yawa a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ba faɗa ba ku karanta muƙaddiman sabon bugu na ƙaddara ta riga fata wannan muƙaddimar gaskiya a babin tauhidi ba tana shiga ba littafi ne na tarihi amma a babin tauhidi tana shiga to akwai maganganu masu kama da wannan abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gurin su ko kaka amma Allah ya hada faruwar su shi da muke ce muƙaddara ta riga fata ga yadda annabi ke so ba haka Allah ke so turiduna arada dunya wallahu yuridu al-akhirah haka ka faɗa ba da zuwa ka a hudaybiya ma ga yadda musulmi suke so shi ma annabi ga yadda yake so amma ga yadda Allah ya sa za a yi kuma ya zama shi ne alkhairi mutum nawa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya gurin a fata maka a kashe su musamman waɗannan uku da ya ce ya zubar da jinin su, ko ga kyallin ka'aba aka gan su rataye a kashe su amma biyu cikinsu daga baya sai da suka zama manyan sadaukai na addini kamar ikrima ibn abi jahl kamar abdullahi Musa sa'id ibn abi sai da zama gwamna yana daga cikin dalilan musulunci ya zo afirka sai da zama gwamna a masar zamani khalifancin usman akwai waɗanda annabi ya yi burinsu musulunta kamar me amma allah bai nufa ba kamar eh, wannan mutum ibn azz ɗansa jubair mu sahabi ne amma mutum bai musulunta ba amma ya taimaki annabi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga Taifa ba yadda za a yi shiga Makka an tare kowace kofa an ce za a masa banga ya kai ce a ga ya mawani aka faɗa mai ce a ga mashi banki ba zai iya ba Ya ce a koma a ga ya mawani ina neman escort in shigo garin Ya ce a ga mashi ba ba zai iya ba Ya ce a ga ya mut'im mut'im ya ce ya ce alal aini war ras ya tattara duk ƴaƴansa ce ku zo mu ci suka riko tuta suka shigo makka suna su doga duk wanda ya haifu ga koshi ya taba muhammadu mu muka bashi kariya lokacin da aka kawo fursunonin badar manzo Allah sallallahu ya ce afon bakin badar lokacin da aka so a karbe su daga manzo Allah cewa ya law kana al-mut'im ibn adiyin hayyan summa shafa'ani fi haula indatna la shafa'atu fi ثم fi haula indatna la shafa'atu fi yace inda mutum bin adi yana duniya in ya nemi agaji in bashi inda wallahi zan masa manzo Allah bai manta shi awai musulunta akwai guri ga manzo Allah wanda ya ce Abu Talib bai musulunta Allah bai bashi so akwai abubuwa da yawa irin waɗannan wayanda Allah ya tsara abin shi kuma shi ke da ikon komai ya kamata mu bar Allah a matsayinsa mu bar annabi a matsayinsa in ka ce sai ka cakuɗa shirka za ka shiga kuma in ka baka taimaki kanka ba kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baya tare da kai barranta zai da gare ka fata'ala amma yushriku Allah ya ɗaukaka daga abin da suke masa tarayya da shi ya girmama daga yanzu mu abokin tarayya babu shi qur rabbi imma turini ma tu'adu qur rabbi imma turini ma yu'adu rabbi fala taj'alni fil qawmi dhalimin wa in نحن أعلم بما يصفون قل رب إما تريني ما يوعدون النبي قال الدعاء زام كويا ما كيتا أما كنت تكين adalci na annabi sallallahu alaihi wasallam da cika alƙawari da cika sakon Allah duk da kullin bai cire ba haka ya karanta mana shi aka ce addu'a shine Muammar al-Gaddafi yace yace akwai abubuwa cikin Qur'an da ya kamata a yi a yi new version a cire Ya yi tsammanin ƙur'ani ba irin bible ne kullum a yi sabon new version revised version yace su kulkulkul inda duk a cire su don shi aka gaya ba babu ba sai muka ce to shi ƙur'ani yadda ya zo da lafazin sa haka ke muta'abbadu bi tilawati kun ga ai da aka ce masa kul rabbi imma ya ya isa kai ce rabbi imma to ne ba to ba haka bane sai ya sai ya karanta yadda aka faɗa ba shi ba ya za komai a cikin qur'ani qur rabbi imma turini ma Ka yi addu'a manzo Allah kace rabbi ya ubangiji na bi hasfi ya indida'i ay ya rabbi wa hasfi mudaf ilayhi imma turini ma yu'adu ya Allah in ka gwada mini abin da ake musu alƙawari na saukar azaba kansu rabbi fala taj'alni fil qawmi zalimin to ran nan Allah kada ka sa ni in zama cikin bangaren azzalumai ranar da Allah zai saukar da azaba to annabi ka roki Allah a ran nan ka zama cikin adilai ba cikin azzalumai ba a cikin masu gaske ba cikin magareta ba wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadir kuma hakika mu masu iko ne ala an kama ma na'iduhum mu gwada maka abin da muke musu alkawari yi masu azaban nan ba wani abu ne gari mu muka so da kun fa kuru sai mai ta amma rahamar ubangiji ce gare su sau da ka da yawa kan gararrun da daga bayan kamar da muka faɗi sun dawo sun bi gaskiya yanzu dubi abu sufiya ibn har ba bai faɗin da bai da addini amma daga ƙarshe ya dawo ya yi musulunci musuluncinsa ya yi kyau sannan kuma ya yi jihadi har ya rasa ido biyu ɗaya tare da manzon Allah ranar yarmouk ɗaya kuma wurin yaƙin annabawan ƙarya yakin musailima ayyayyar yana da babban murya ana yaƙi na ya khairullahir kabi irin masu slogans ɗin nan ana caja mujahidai bayan ada shine zagaya da ayari a dalilin sa ne fa aka yaƙin badar saboda ayarinsa kuma a kansa aka yaƙin uhud don shi ya nace sai an yi uhud amma Allah ya kubutar da shi saboda yana so ya musulunta wasu mutane suna da rabo a gurin Allah sai Allah ya musu gaban kata idfa billati hi ahsanu sayi'a idfa manzo Allah ka tunkuɗe a sayi'ata mugun abin da ake maka billati ya asa da wanda ita ce mafi kyau mafi dace ga dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba irin wato ainihin jarabawa da bai gamu da ita ba a bangaren mushrikai amma sai Allah ya ce karka dauki fansa ka yafi ka yi hakuri ka mai da martani da alkhairi ka zame masu kamar iccen kaɗe ko mango a jefa dutse ya kaɗo yaya ادفاء بالتي هي احسن السيئه كتنقدي ممدن ابو ده وند شي ني مفي كيو كونغا السيئه مقابلها الحسن بيتي ادفاء بالتي بيتي ادفاء بالحسنه السيئه تبعنا اما ده حديث يزو ادفاء السيئات يا بنن اتبي الحسنه السيئه اتبع السيئه الحسنه اتبي السيئه الحسنه السيئة الأولى إتتي مفعول به الأول المفعول الثاني شيني الحسن إن كي زنبي زو كي لانا سيترك إن الحسنات يذهبن السيئات to dan sai aka ce billati hi asa wanda ya mona na maka ka maida mashi da mafi kyawu mafi alkhairi mai da kace al-Hasan al-Basri aka ce wani ya ci naman shi sai ya ce to me akwai gidan nan namu sai a ce to wallahi dabino da daga ce ko kawo shi sai sa ga kwano sai ya aika ya ce to Allah gashi nan akai ba wane ce naji an ce ka aiko min da lada cikin ladan ka to haka ga ga dan tukunci ni ko dan daidai abin da nake iya baka <laughs> kamar yanzu halin nan da muke ciki a wannan zamani a ce mutum ya ci mutuncinka sai ka sai buhun shuga da buhun shinkafa ka aika mashi gidan shi billati ya ahsan Allah ta'ala ce nahnu a'lamu bima yasifun mun fi kowa sanin abinda suke kwatantawa lokaci yayi kuma na karatun da saura suran nan sai dai mu yi hakuri gobe mu karkare ta malam abinda muka karanta bisa sawaba Allah ya ba mu iko aiki da shi idan mun tsoro kwatuntun harshe Allah ya mana afuwa ya mana gafara ya rufa mana asiri ya samu gama da duniya lafiya ina ƙara tana yadda ku ne ina so ku mallake shi ina so ku karanta shi shin bai ko aure ne na Dr. Ahmad Murtala Allah ya muna gafara Allah ya samu gama lafiya Allah ya ba shugaban ƙasar mu lafiya Allah ya wadata arziki Allah ya wadata ƙasar mu da arziki ya sa damanar mu ta zama mai albarka ya kammala mana wannan Ramadana cikin aminci ka ibadar da muke yi maimaita mana ya samu kana baɗi da na baɗin baɗaɗa ya albarka gare mu da iyalanmu da zuri'an mu da yan uwan musulmi gaba ɗaya wanda suke cikin damuwa kowace iri ce Allah ya yi masu wanda suke da bukatu ko waɗanne iri ne na alkhairi Allah ka biya masu wanda ke cikin wahala Allah ka ɗauke masu matafiya Allah ka dawo da su lafiya marasa lafiya Allah ka ba su lafiya batattunmu Allah ka gafarta musu batattunmu Allah ka shiryar da su shiryinmu Allah ka tabbatar da su subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk